sauraro barkamu da warhaka kami sallah ne ke farin cikin sake kasancewa tare da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen hausa na radio france international rfi shirin namu na wannan makon zai duba ne akan gasar lashe kofin afirka da 'yan wasan cikin gida da aka fi sani da can wacce aka kammala a ƙarshen mako wannan ne dai karo na bakwai da aka gudanar da wannan gasa kuma ƙasa algeria ce ta karɓi bakuncin ƙasashe goma sha takwas da suka halarci wannan gasa ƙasashen dai sun haɗa da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da uganda da africos da senegal da algeria da libya da ethiopia da mozambique da morocco da sudan da madagascar da ghana da mali da angola da murtaniya da kamaru da congo sai kuma jamhuriyar nijar Senegal da ta samu nasarar lashe kofin nahiyar Afirka da aka yi a shekarar da ta gabata ce dai ta samu nasarar ɗaukan wannan kofin shi ma wanda shine karo na farko da ta taɓa ci a tarihinta. Shehu Abdullahi mataimakin shugaban kungiyar marubuta labarin wasanni da ke jihar Kaduna a tarayyar Najeriya ya mana ƙarin haske kan yadda gasar ta gudana. To gasar cin kofin ƙwallon kafa ta nahiyar Afirka ta 'yan gida ta kawo karshe inda kungiyar kwallon kafa ta kasar senegal ta samu nasara kan algeria wato masu masaukin baki kenan ta bugun da kai sai mai tsaron gida to wannan gasa dai ya ƙayatar kwarai da gaske ganin cewa an fara gudanar da wannan gasa a shekarar dubu biyu da tara kuma karo na bakwai an fara ne da ƙasashe guda takwas aka maida guda goma sha shida daga bisani wato na ƙarshe ƙarshen nan aka maida guda goma sha takwas sai dai ƙasashe guda goma sha bakwai ne suka fafata a wannan gasa ganin cewa ɗaya daga cikin ƙasashen da suka ɗauki wannan kofi sau biyu biyu wato morocco bata samu daman zuwa wannan gasa ba yayin da tunisia da libya duk sun ɗauka sau ɗaya ɗaya yanzu senegal ta shiga sahun waɗanda suka ɗauki wannan kofi wato niger dai ta ba da mamaki ne ganin cewa ta shige gaban ƙasashe irin su kamaru da ghana da dai sauransu to makasudin dama shirya wannan gasa kenan domin ganin cewa an zakulo 'yan wasa waɗanda za su wakilci ƙasashensu da kuma su samu ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa a ƙasashen turai domin nuna bajintansu a irin wannan gasa senegal dai yanzu ta samu nasarar ɗaukar wannan kofi karo na farko kuma ta nuna bajintanta na cewa tana rike da wancan kofi wanda ta ci na nahiyar afirka gasa za mu iya cewa tana ci gaba ganin cewa an fara da ƙasashe guda takwas yanzu ana bugawa da ƙasashe guda goma sha takwas Wannan dai karo na hudu da kasar Nijar ta samu damar halartar wannan gasa kuma 'yan wasan da suka wakilci kasar sun taka muhimmiyar rawa a wannan karon ganin su ne ma suka kare a mataki na hudu nasara mafi girma da suka taɓa samu tun bayan da suka fara halartar wannan gasa. A lokacin gasar dai 'Yan wasan na kasar Nijar su ne suka fidda kasar Kamaru da kuma kasar Ghana waɗanda ake ganin su a sahun gaba wajen taka leda a nahiyar Afirka. Wakilinmu Ibrahim Malam Cullo da ke da magaram a jamhuriyar Nijar ya zanta da wasu da suka yi wa tawagar kasar ta Nijar rakiya halartar wannan gasa. Abraman Usman ɗan jarida ne kai wanda ka raka wannan kungiya ta mena a kasar Algeria. kuma kaga wasannin ta duka menene ra'ayinku akan yadda wasan ya gudana eh in aka dauka nazarin da za a yi a wannan wasanni da maina ta jamhuriyar jihar ta halarta shine cikin wasanni guda biyar da ta yi eh, ta samu galaba a ga wasa biyu ta yi can a wasa guda kuma ta sha kashi a wasa biyu wani abun darasu halo da za a ƙara riƙewa shine a duk tsawon karo bakwai da aka yi ita wannan gasa ta shan Eh, jamhuriyar Nijar ta je karo guda hudu. Eh, cikin karanin guda hudu kuma kenan wannan da ta samu mataki na hudu ya kasance shine babban abin alfahari ga dukkanin al'ummar Nijar da ita kuma wannan kungiya ta maina don saboda bata taba kaiwa gasa wata gasa wadda kungiyar eh, wasan kwallon kafa ta Afirka wato kaf take shirya ba musamman ta manya wanda har a ce ita kungiyar jamhuriyar Nijar ta kai ga irin wannan matsayi kenan wannan shine babban matsayi wanda ta samu. Ibrahim Gumru wanda ake cewa Papa kai ma ka tafi Algeria a ganin ku ina ne aka kasa. E eh, yau Mena National Bremen mun gode musu Allah saka musu alheri sun yi bakin kokarin su. E eh, na biyu e ga masu horar da 'yan wasanni duk abin da za su yi su tsaya su yi shi tsakaninsu da Allah in suka yi su da Allah da annabi ana huta kuma amma duk abin da aka tsaya akwai wani dan kuskure na da gangam a ciki Allah sai ya gwada kenan mun fatan da zan yi ko mine ne za su yi shi su tsaya su yi shi tsakani da Allah da annabi saboda yau mu Niger muna da 'yan wasa mun san akwai su mun san akwai su 'yan wasa a tsaya a huddo su tsakani da Allah da annabi kuma wanda ya dace a dora shi a dora shi wanda bai dace ba kuma bai dace ba in ya so ka dora shi. To koya al'ummar kasar Nijar suka ji da wannan nasara ga dai abin da wasu daga cikin su ke cewa. Sai mu Allah godiya kuma eh, mu gode ma 'yan balanmu da an kadar da staff da kowa da kowa wanda suka raka su da supporter tahiyar tamu akwai ci gaba sosai wacce shan da aka yi a Cardiff final aka huda mu wannan kuma a Demi final aka huda mu har muka yi sai muka zo Katram ina jinjina musu kuma a ƙara himma fiye da haka wannan abu yayi kyau gaskiya ina fasaran garin ku menene bai ba na koda na uku musamman. eh kasan kana taka Allah na tashi duk karan da ake hadawa muke hannun masu karɓar baki haka a sudan haka a aljeri kenan kuma sila ya kiba a garinta kuma suna tsara abu ka far musu da garaje da wuya kun yaba da inda suka yi wasa a mun yaba mun yaba gaskiya to malam sani girazani menene ra'ayinka kai kan wannan kwallo ta mena eh, a matsayina na dan Nijar wanda na kalli balo ta Nijar matchkin su wanda suka yi tun daga Congo, Cameroon, Ghana, zawa eh, Algeria, zawa Troisième place wadda suka yi da Madagascar. To alhamdulillah balo ta yi kyau yara gaskiya sun huda nijar kumiya yanzu muna fatan eh, wanda yake mai horar da su to ya ƙara azama a kan ayyukan da suka yi sai ana kama su yi kokari kama ba iya ba kawai sun samu gaskiya ba lamu Nijar muna da saura mu ba mu da santurwa eh, a Nijar na football barantana a rika gyara wasu kurakure wannan kowa abin da ya iya ne kan shi yake yi Kullum kwat ya ci gaba da yan gyare-gyare kwat in ana ganin kamar iya da karamcin sani akan wasa e gaskiya iya jera yan wasa ba e gaskiya iya da wannan tunda mun ga kilasiman wanda ya faro da ita kwantar aljihi sauya to me yasa Alije kowa ya san Laraba wannan ƙasa hudu ta Laraba in dai balo ce gaskiya Afirka wannan hausin yi fice a balo. To kenan yanda muka faro mu muna ci haka ya kamata mu tafi da ita. na da entrepreneur yanzu dai shi ma dai je ƙara karatu. Tijjani Balarabe ka ga yadda wannan wasa ya gudana. Kun ga yadda Nijar ta kai matsayi na hudu a wannan kwambala. A takaice menene ra'ayinku? Lalle mun so mu wuce nan to amma babu lihi. Ana ma alhamdulillahi ai mun zo gurin da mutu azawa ba. Saboda haka da yara da masu musu masu basu horo da duka hukumar ta kama eh sun yi kokari kwarai an gode sai dai kuma akwai yan kurakurai babu laifi sai a daure a diba kuma a gyara saboda gaba ana zargin kot da san rai akwai wanda shi yawan zar kwallo a Nijar amma kuma bai faye yawan amfani da shi to eh ka san shi zargi ibrahim ba raba mutum daman da zargi to amma ai ban da hujja faɗin haka din shi da ke tare da su nake ga shi ya san lalle wa ya kamata a sa wa cancanta a yaki da shi takan yu akwai wasu dalilai nashi wanda ya sa shi bai sa su ba kaga muku ba za mu iya gane ba kenan amma duba da irin yanda kusan ya kasa jiyar yan wasan shi ko yake bai da tsarin wasa ɗaya tak shi sa aka samu irin wannan nasara akan shi sosai to in ka duba duka balantamu dukan ta ma ai ba ta balo lokaci ko Nijar ce fa hmm. kaga wannan gurin da muke ba mu zuwa gurin ba sai wannan karan Allah ka mu nike ga dama sai ana yi ake koyo su wanda Allah sa suke gaban mu a cikin sha'anin balan su ma ai da ba haka suke ba kenan yau da gobe ka sa a koya a iya kuma sai a nina shi da mafi kyau a dinga ba da horo a dinga gyara kurakurai Karshen gasar da Senegal ce ta samu nasara a bugun daga kai sai mai tsaron gida a wasan ƙarshe da suka yi da Algeria inda ita Algeria da ta karɓi bakuncin wannan gasa ta ƙare a mataki biyu. Madagascar wanda shine karo na farko ita ma da ta kai wannan mataki ta kare a mataki na uku yayin da Nijar ta kare a mataki na hudu. Dan wasan tawagar ƙasar Algeria Hussaini Idni ne ya zama gwarzon dan wasa a wannan gasar yayin da Aimar shi ma ɗan ƙasar ta Algeria ya lashe kyautar wanda ya fi zura kwallo a raga bayan da ya zura kwallaye biyar a lokacin wannan gasa. Ita dai wannan gasa ana gudanar da ita ne duk bayan shekaru biyu da zumar samar da 'yan wasa da za su wakilci kasashensu a matakai daban-daban. your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. To gaba ɗaya kuma da haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon. A madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman ma wakilinmu na da magaram Ibrahim Malam Cillo, Hassan Alhassan Suleja shine hidimar haɗa mana shirin. ka misali ke cewa mu huta lafiya.